خلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة أحييكم بالتحية الإسلامية تهية مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah جنسا لي ما يقوى كما ما goyi wanda ya da mu a wannan yiri na wannan rana na lahadi tara ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yau shi ne goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan babban majalisi namu na 'yan uwa wannan gari wannan jiha ta muta delta wanda ake karanta littafin allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a muna roƙo allah mana ba sarki ya mana gamu da kadari da fadin abin da yake shi da yi idan ba a manta ba a karatunmu inda muka tsaya ko abin da muka karanta a karatunmu na baya mun karanci bayani wanda Allah subhanahu wataala yake nuna dangane da kima ta alqur'ani ne Allah ya nuna cewa inda wani abu na karatu wanda idan aka karanta shi dutse zai fashe ya kage gawa zai taso daga rami ya saurari wannan magana kasa ta cekeke to babu wani abu ba alqur'ani mai girma ba menene dalilin saboda mu'jiza da ƙarfi da buwaya ta Allah madaukakin sarki li'anna al-qur'ana kalamullah domin al maganar Allah ne madaukakin sarki sannan kuma mun karanci ayoyi da ya bana bayani wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba wa annabi sa kamar abin da ake cewa tasmiya Allah yake ma annabi sa lalashi kai hakuri gabanin zuwanka an kai wa annabawa izini an cikin zarafe su wasu ma kashe su ake yi so za ka karta harkar waɗannan mutane da bakon Allah ba kai ne kai abin da za ka yi kai kai wa'azi ne kawai kai kai wa'azi kai kai wa'azi sannan kuma a karatu na baya Allah ya kawo mana misalin gidan aljanna da ya tana dawo mutane biyu masu tsoron Allah masu takawa Allah ya ce akwai abinci iri-iri kuma dawwamamme Allah kuma ya sake cewa akwai inuwa ni'ima daban-daban wanda baya karewa Allah ya ce wannan gida shi ne ta dawo masu tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan kuma kafirai Allah ya ce azaba ne nasu ubangiji ta ce labarta mana cewa akwai bayansa daga cikin mabiya ahlul kitabi wayanda suka rayu a zamanin manzan Allah kamar yadda su Abdullahi bin Salam su in ana karanta alkurani farin ciki suke su dinga yin kuka suna yin farin ciki suna jin daɗi daga ba su da sun yi imani da Allah da sun kuma imani da manzan Allah sannan kuma manzon ah, Allah ya sake cewa a cikin ayar akwai wani rundura waɗanda sun suka ci Allah ba wani Allah ba abu da dame su da Qur'anin ba to wannan su ne ayu da muka karanta a yau kuma za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kazalika anzalnahu hikman arabiyya anzalnahu hikman arabiyya yana ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa kama anzalna al-kutub ala al-anbiya'i bi lughatihim wa lisanihim kamar yadda muka saukar wa annabawan baya littattafansu da lugaɗinsu lahajaɗinsu irin yaren da suke yi da harshensu to waka zalika haka ne ma inzalil qur'an ko inzal ay anzalnahu mu ma muka saukar maka da wannan alqur'ani mai girma hukuman arabiyyan abin yin hukunci kuma da larabci wannan shi abin da Allah ya ga manzon Allah annabawan baya kowa an ba shi littafi da irin yaren da yake magana da mutane akwai hikima da basira a ciki bai yiwuwa ta shigo cikin mutane ba ka fahimtar lahaja ɗinsu yaran su wasu za ka zawa ya za ka yi suka sabo ba zai yi ba misali a ce manzon Allah ba a shi ba larabe ne sai ma ba toshi wani yare da daban da akwai matsala ke ba za a samu kyakkyawan fahimta to amma da yake Allah shi Allah ne shi ya halitta sa shi ya san kowa shi ya san yadda suke sai annabawan baya ya saukar da littattafansu da iri yaran shi ko manzo Allah balarabe ne sai Allah ya ce to haka ne ma wa kazalika haka ne anzalallahu muka saka da alqur'ani zuwa ka. hikman abu hukunci wanda shi za a bi a ɗauki saƙo abinda Allah yake so da abinda Allah baya sannan a rabiyyar da larabci kenan wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin hikima ko kuma muhimmancin koyon lugar arabiya lugar arabiya yana da muhimmanci yaren larabci yana da muhimmanci ko ba don komin ba da shi za ka iya fahimta wani jami'i na bangaren addinin ne. hadisan annabi za ta yi shi larabci alkur'ani za ta yi shi larabci wani littafin da yake magana akan addini mai kyau jenun ba shek ba za ka ga mazaɗinsa tushe sa saboda haka alkur'ani mai girma da larabci Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ya ce wala in hawa ahwa'ahum idan ka bi irin abin da wa'annan mabiyanka kakaran maka din nan suke kiran ka zuwa gare shi har in ka yarda to Allah bai nuna haka Allah ya ce idan ka kuskura ka bi soyayyen zuciyar ba da ba za aka min ilmi bayan dalilai na shari'a ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyi ba ka da wani kowa bayan Allah wani majibin al'amari kowa bayan Allah wala wafa ko ba ka da wanda zai iya kare ka ya hana wani abu ya same ka sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan malamai galibi abin da suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai bi son zuciya ba zai bi son zuciya masu zuciya ba kai ne ake maka ishara da karkabi hanyar karkatattu ka tsaya a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala idan wa'azi zo maka to duk yadda za a yi ka bi hanyar wa'azi suka karkace Allah ya ce karkace idan kuwa ka bi bayan shari'a ya zo maka to Allah yana sanar da kai cewa ba ka da wani wanda zai taimake ka a lahira kuma in za maka azaba ba ka dole zai tungu da wannan azaba kun ga wannan razani Allah madaukakin sarki yake to sai Allah madaukakin sarki ce ولقد أنزلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان cewa rantsuwa ma Allah yake walakar arsalna rusulan hakika mun turo manzannai masu tarin yawa gabanin min kabilika gabanin zuwanka kai wannan annabi mai girma sannan waɗannan manzannin da Allah ya rantsuwa yake ya turo manzanni masu tarin yawa ubangiji ya ce waje lahum azwajan sai muka sanya ma waɗannan manzannin azwajan mataye na aure wa zurriya da kuma zurriya ya'ya domin su san cewa zargin da suke manzan Allah yana tara mata da yawa ba kai bane aka fara a saboda cewa suke manzan Allah bai da aiki ke tara mata to ya kamata su sani cewa ba kai ba ne farau akwai annabin da ya zo mata ma dubu ke da shi gama kwanar suna masu Allah na ne sha biyu ne ba. wanda ake nuna wa a tarihi masu Allah ne wayansa sun mutu sun bar masu Allah shi kuma ya mutu ya bar wayansu to mene ne zargi a kai kuma aka ce ka tsaya abu wa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yake wa ma kana li rasul an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah sannan saki dawa bangare ke bi ko bangare ta uku bangare ta farko Allah ya rantsuwa kan ya turo manzanni gaba da ban manzan Allah sannan ya ba su mataye suka yi aure sannan ya ce ba shi ba ne farau ɗan dangane al'amarin aure ne sannan ayoyi da suke nema shi manzon Allah ya zo da shi mai yara ba a saukar masa da wata aya ya zo ya tabbatar cewa shi annabi ne. mai yana ba mishi kaman annabi wani ba mai yana ba mishi kaman kaza ba Allah ya ce wa ma kana li rasulin ba zai taba kasancewa da wani manzo ba an yace bi ayatin ya zo da wata aya wata mu'jiza ta musamman illa bi iznillah sai da Allah domin me li kulli ajalin kitab kowane abu Allah ya maka lokaci idan Allah ya lokacin abu ya faru to abu kuma sai zai faru amma ba wani annabin da zai zo da kansa wai zo da wata aya don karan kansa mu'jiza ba zai zo sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ga kaza zai faru kuma sai Allah ya nuna domin Allah yana ba annaba mu'jizoji domin ya zama to gagara koyo tsakanin shi da mutanen da aka aika shi sa duk wani annabi za ku ga ya zo da irin nashi mu'jizar amma manzon Allah babban mu'jizar annabi Muhammad shine alqur'ani kamar wancan baitin da muka kawo ko ibn kasir ne da annabiyuna bil ayati fasarama wa na bi kitabin ghayr mustarimi ayatuhu kullama qala al madajidun yaziruhunna jamal al ikti wal kibr kowanne annabi ya zo da irin ayan da zai zo wani annabi ya zo da sanda ya hannu taguwa warkar da matafai, yin kaza yin wancan yin wannan amma manzo Allah fa sai zo da alqur'ani da manzo Allah ya mutu sai da kuma ya zauna amma duk wani annabi da ya zo idan annabin ya tafi to za ku ga mu'jizan ma ya bi shi a ciki to saboda haka babu wani annabi da zai zo da wata mu'jiza ko wata aya face sai da izini daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin kowane abu Allah ya iya masa shi. sannan Allah subhanahu wa ta'ala in ya zo da abu yau ya ga dama zai shafe abun gobe to ganin dama ne a wurin Allah idan Allah ya tsara maka cewa wani dan wani zai yi shekara dubu ne a duniya ko shekara hamsin ko shekara sittin ko shekara ɗari ko ɗari biyu sai da wani canza ya kashe ka shekara ashirin ba matsala ba ce in Allah ya ce za ka yi shekara talatin a duniya sai ka fi shekara ɗari ba matsala ba ce menene dalili yamhullahu ma ya sha Allah kan shafe yakan goge irin abin da yake so wa yuthbitu kuma ya tabbatar da wani abu na daban wanda shi ya ga dama ya zaba wa indahu ummul kitab a wurin Allah ne kowane irin abu yake akwai hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da yake juya kaddara da Allah ya tsara face addu'a wannan ruwayan malamai da wasu hassana wannan ruwayan sannan akwai ruwayan da ya nuna cewa idan kana son a dinga jan kwananka a ƙara maka dogon lokaci a rayuwanka to ka yawaita yin aikin kirki ka zama mai ziyarar al'umma da biyayya da al'umma mai kyautata zato ga al'umma to Allah ya ga dama lokacin da iya ba sai kara maka sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddari za ka yi shekara hamsin a duniya to a shekara hamsin nan sai kawo maka ayyukan mutumin da ma shekara dubu biyu shi sai a baka irin wannan lokacin to an kara maka lokacin da kake amma wa su malamai da su eh, ibn al-qayyim sun da cewa a'a annabi ne ya faɗa ana kara wa mutum kwanukan da aka ja masa a duniya da yi zama mai yawan biyayya da Allah ta wa saboda al'umma su bar amfana da shi domin Allah ya kara maka dogon lokaci ya ce zai kashe shekara 20 sai kai ka talatin sai kai ka 50 ba mai tambayar Allah ya wa zai tambaye shi لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل wanda zai tambayi Allah mai yasa kai kaza ku ne ake tambayan ku saboda haka ya mullahu ma ya sha Allah madaukakin sarki yana shafe abin da yake so sannan kuma wa yusbitu ya tabbatar wa inda hu ummul kitab domin auren Allah ne kawai komi jagoran littafin ayyukan bayan yake da abin da aka kaddara musu zai same su a rayuwarsu da wanda aka kaddara ba zai same su to wannan aya na suratul ra'ad na talatin da takwas yana ɗaya daga cikin ayoyi wanda yake hukunta al'amarin aure aure a musulunci yan uwa ibada ne aure ibada ne yan uwa a musulunci menene yasa ya zama ibada saboda Allah ya yarda a yi aure kuma hukuncin aure annabawa sun yi aure idan wani zuwa bai aure ba sai ka ta mishi wani addini kake bi ya ce kana bin addinin musulunci sai ke to addinin musulunci ya ce a yi aure sannan annabawa da Allah ya turo su kowane annabi yana da mata saboda gashi Allah ya fada Allah ya fada ya ce wala kad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya hakika mun turo manzanni gabanin zuwanka kuma kowanne daga cikin musa ya mishi iyalai mata da kuma ƴaƴa da dhurriyya ashe yin aure samun ya'ya ɗaya ne daga cikin ɓangaren abin da Allah ya dora masa amma mutum zauna bai da mata da wani kuskuri. ne dalili kuwa wani hadisi wanda ya tabbata cewa hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim wayansu bayan Allah su uku sun zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka tara baya gida sai suka tambayi matayen manzon Allah dangane da ibadan manzon Allah ya annabi ke ibada a lokacin da aka ba su labarin irin ibadan da annabi ke yi sai su suka rena ma abin da su suke bakalu sai suke cewa wa aina nahnu lin rasulillah ina mu ina manzon Allah mutumin da kada kofira lau ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara mutumin da an yafe masa laifin da bai yi ba ma an yafe duk abin da ya gabata an yafe da abin da ba bai ba an yafe don ba za bai taɓa yi laifi ba to saboda haka sai ɗaya daga cikinsu ba tsala a haduhun sai ɗaya daga cikinsu ce shi a gaskiya amma ana amma ni daga yau kan a rayuwana ba ana usallin laila abadan duk dare zan yi sallar nafila har in bar duniya annabi da aka yafe masa kenan amma jiyan da yake yin ibada wani lokaci in manzo Allah ya tsaya a nafila kafarsa kumburi take yi har sa Aisha take cewa ya rasulullah ya ya kike haka an gafarta maka laifukanka amma ji abin da kake yi Allahu akbar abin da manzo Allah ya ce mata yanzu ke ba ta san in zamo bawa mai gode mu iman Allah ai in Allah ya maka ba godiya shi ka bauta ba ba kwanciya za ka dace kunne yin kana da wanda yake sallah zai zai kara wani al'amari in ba sallah ba magana aure fa ba zai ba shi kuma na biyu yace ana aso mu dahara wala aqul azumi zan tayi duk ranar azumi wallahi ba zan tayi shi ma magana aure zero ke na fa na uku yake ana a jazulun nisa ko na shi yake shi da ka inda ya mace ne a rayuwarsa wala zai rikarce shi wala a tazawwaju abadan ba zan kara yin aure ba ba zan sake ba zan yi aure ba har abadan shi ke nan fa ja'a rasulullah sai manzo Allah ya zo gida ba kala sai sai yake ya same shi tumul ladina kultum kaza wa kaza ku ne wanda wanda ya ce ba zai kara yanka za ba sallah rana sallah dare wanda ya ce azumi duk rana wanda ya ce ba ruwan shi da mace ya ce eh mu ya rasulullah sai manzala ya ce amma wallahi wallahi ni dai kan inni la akhshakum lillah na fi ku tsoro ga Allah subhanahu wa ta'ala wa atqakum lahu kuma na fi ku takawa ina kiyaye lokacin Allah na fi ku takawa na yafi naku amma walakin ni kun ganin nan asumu wa afdir ina yin azumi kuma ina cin abinci kaga an disqualify wancan ke wa usalli wa arqud ina yin sallah kuma dai kishin gide idan huta kaga wanda ma an disqualify na cikin wa tazawwaju nisa kuma na aure da mata kuma matan da yawa sai faɗi magana mai hakan faman ba an sunnati falaita minni duk wanda ya kyama ya bar sunna ta to ba shi a cikin ba shi a cikin mu ko ba ruwa na da shi sunna annabi shi ne aure in kai kyama ka ce ba za ka yi aure ba to ba ruwan manzon Allah da shi saboda haka in kuma ka ce kai ba za ka yi aure ba to akwai option da biyu amma ba a cikin wanda ya ce ba zai yi aure ba to ya ne zai tsara kansa saboda yana daga cikin hikima na aure tsare kai daga zina tsare kai daga sha'awan mata ka kalli matan banza yana daga cikin hikimar yin aure to wanda ya ce shi zai yin aure bai da bukatar aure to akwai ka'ida fa alaihi bisawr to ba dole zai rika yin azumi abdullahi dan mas'ud ya ruwaito hadisi hadisi tabbatacce wanda shi ma buhari da muslim sai ittifaqin hadisi abdullahi dan mas'ud matashi ne sai dai Allah madaukakin sarki bai masa yalwan halitta ma'ana ba jibirge ba shi bai da tsayi sosai amma kuma abun mamaki wallahi in ka ji falala da yake da shi duk duniya ba ba ta wani abdullahi dan mas'ud yana daga cikin qurra ba manzo Allah ya ba musu yace koyi alqur'ani a wurin su wannan dan mas'ud wani lokaci ya hau bishiya da ya hau sama idan. sai sahabbai suna dan dariya haka irin na dabi'a saboda shara ɓarsa sun ga bai da tsayi sai manzo Allah yake ce a'a kuna yin dariya ne ga kwauyi ko sharaɓan Abdullahi ɗan masu to kun ga wannan sharaɓansa da za a ɗora ta a biza ne a ɗauko duniya ma a ɗora a ɓangare ɗaya wallahi da sai yarin ne saboda bawan Allah ne kenan ce kun ga mutum ya samu kusanci zuwa ga mahalicci shi tsantsan biyayya ne ga Allah mu'amala da kyau da al'umma to shi ne ruwaito wannan hadisi ne ke cewa kala lanan nabi wannan fa hadisi su ne fa su matasa ne ni shi ya shi ya ke yawo saboda yabi Allah kawai ke manzo Allah ya ce da mu ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa kaga duk wani matashi a nan duk wani yuth da yake nan to da shi ake wannan magana You know that you don't have wife at home. So listen to me attentively. Kada abin da aka yi faɗa. An gane? If you don't have interest to have wife, to get married, stop. Listen to me. Listen to this hadith. Please and please. Abdullahi ɗan mutum yake. Ƙalar nan nabi annabi ya ce mana. Ya ma'ashara ya ko taron matasa masu ƙarfi a jiki malista ba a minkumul ba'a wanda yake da dama yake da iko da zai iya firin wasinsa da zai ɗan samu wuri da ɗan zauna da ita to falle ka zauwa make sure ya aure فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر aure yakan sa idan ka ya rumi sai ba da wata ba sannan ko yakan gyara maka farjinka ma'ana kaga ina kare maka farjinka daga fada ba halaka wa ballan miskati wanda bai da iko ya rika yin ma'ana wanda bai samu iko bai ya aure manzo Allah ya ce fa alaihi bi sawmi to ko wajibi ne da ya azumi kullum in ya zurfe bida wuce kamar da annabi fada abdul siyam siyami dawo kana yau man wa yafṭir yawman yayyan azumi shine azumin da annabi Allah ta dawo ne annabi Allah dawo yana azumi yau gobe sai ya wuce to saboda haka fa alaihi bisawu da yake ta azumi fa innahu lahu ya wannan zai bashi kariya ba zai dinga fada ma halaka ba ashe kenan wanda ka ga iblis ke ɗan ke sauran rinjayensa da mutumin da yake ya aure ko ba haka ba sannan yana daga cikin kima aure yan uwa duk abin da ka sani a halitta da Allah ya halitta shi ya halitta shi yau idan akwai negative to akwai mai positive wani ka'ida aure ne wannan kuma qur'ani ya tabbata mana da wannan to wannan aya na farko ke daga cikin abin da Allah yake tabbatarwa cewa kowane abu da ka sani wa min kulli shay'in daga dukkan komin Allah yake khalaqana tawjih ayoyin sosu zariyar mun halitta shi nau'i biyu namiji da na mace idan akwai fari to akwai mai baki ko ba haka ba idan akwai dogo to akwai mai gajere kaga idan akwai sama akwai ƙasa to kaga wannan duk aure ne Allah ya yi to haka kowane abu Allah ya halitte shi nau'i biyu ne yace la'allakum tafakkaru domin ku واتو الله رمم كوما صوت ياتي الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق ومن سبحان الذي خلق الأزواج كلها أنت يا تبتك الله سبحانه وتعالى وأن يحل تلك النوع أبو هو نوع من من من أنفسهم الله يكيد كرن كاولا كمتابع الله ya halitta nau'i da abun da ba ku sani ba subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha min mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun daga abin da kasa yake fitarwa Allah ya halitta nau'i daga karan kawunan ku Allah ya halitta nau'i haka daga abin da ma ba ku sani ba don ba dole bane ku san halitta Allah subhanahu wa ta'ala mu sake koma sautar Qur'an Allah sai yake sarki ke cewa wa huwa alladhi marajal bahraini wa huwa alladhi marajal ubangiji subhanahu wataala ya wani abu na na iko wanda babu wanda ya ke yi shi Allah ya ce wa huwa allazi marajal bahrain shine wanda ya halitti koguna guda biyu manyan teku guda biyu a wuri ɗaya fa suke kuma dutse ɗaya suke fitowa amma abin mamaki hada asmun turatun wannan ruwa ɗaya ɓangare ɗaya a cikin teku ruwa ne mai daɗin sha yana da daɗin haɗiya yana da daɗin sha wa haza min hulujat ɓangaren ɗayan kuma ruwan gishiri ne mai zarfi ku duba mu da Allah yake yi sai kuma guda ɗaya ya fito da shi ruwa yana zuwa daga dutse guda ɗaya amma ku yana zafa wannan ɓangaren da daɗin sha wannan ɓangaren bai da daɗin sha me Allah ya yi waje albaida kuma barzakan wata hijira mahajjura ya sanya wani kariya da wani katanga a tsakani wanda ba sa yaduwa da juna amma kuma asalin ruwan daga wuri ne waye ya sai wannan wani wani bawa Allah wani profesa an ce yayi research yayi research yayi research field din sai da abin da shafi irin teku da sauransu da ya research yanzu aka zo conference zai kafafa zai wani kefa zai kafafa da shi ya gano wani rafi a bincikensa shi kaɗai dai gano wani rafi ruwa ne ke saukowa daga dutse amma kuma sun sha bambam da ya faɗa sai wani ku tsaya kusa da shi sai karka ya rufu ya profesa wadurar sakai nan mai shan da tsaye ya ce why why kuna da sai ce kaga wannan abu da kake wani addini na ko primary ya ba ya san wannan wani ya ka yi da shi har ka bari sun zama musulmi ma kawai ga wani ɗaki ko ina bai jewa ma ya san wannan ke to saboda haka shi ma aure ne wurin wannan ruwan daban wannan daban tsarin Allah sannan koma suratul ruh Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min ورحمة إن في ذلك Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yana daga cikin manya manyan ayoyin Allah da kake sani da ya halitta mataye kuma daga cikin halittar mace aslan daga cikin adam daga cikin adam da aka halitta hawa manzo Allah yake faɗa a hadisi yake cewa mata an halitte su ne daga rauni min zira'i daga kashin hakar kai kuma wanda yake a karkace kuma na sama manzo Allah yake mace ka bi ta a hankali kar ka fita da mata hankali idan ka daga mata hankali ka ce dole sai ta miƙe to matsalar da za a samu ɗaya ne shi ne za ka karya ta wa kuma za ka sake ta ne kuma wallahi in kana da mata a gida ka sa akwai wannan problem biyan da kai da matan ka kai wani abu na ba za ka yi wani abu sai ka ka fara ka dan ware lokaci kafin ka je ofi ka ga matan ka za ta je kitchen ta prepare masa breakfast ɗinka matan ka ita ne za ta ba yaro wanka ita za ta sami miki pampas na goye wani za ta sami shi nufin ta sa miki bat za ka ba su abun karyawa su to na ka abun karyawa fa ita za ta share ban gida ita za ta share daki kai kana na kwanciya daki kana karanta jarida ko ka buɗe hansa ka maka da ka maka da adalci sannan karamin abu ka fito takalmin ka yayin da shi ka wuce da zagi ba ta share maka ba wanda za ka jiran Allah rana ɗaya ka gwada ka ce matan ka ta yi ta barci za ka ɗauki wannan aiki a the end of the day ka ba da labari na ka filin ya ɗi ka rufuka jini kuma kar ma maka tawa kamar da kake mata to wallahi suna da rauni manzo Allah ya fito da babu mai walakanta mata sai lalatacce haka ne ba babu mai tausaya wa mata sai mutum kirki raunin su ne sa aka ce a aure su hudu kai kuma kai daya don ka ci su karfi ba a ba ta dama da za da namiji biyu ko uku ba saboda za a samu matsala saboda haka yan uwa ku so sayawa wa mata Allah ya fiye daga cikin ayoyi ya halitta mata daga cikin sannan bayan halitta su daga cikin ya sanya wani tuntutattar soya tsakanin su da su da kuma tusayawa mawaddatan wa rahma za ka ga idan kai aure za ka fara yin aure hikima aka gabatar da mawadda kafin rahama ai abin da ke fara kawo aure soyayya ne da wuya ne duk wanda ya aure ana talle shi ya sa wa matan ka ya ce wallahi kawai na ganta na tuta mata na lai a gaskiya bane son ta kake yi kuma ka koma gida na kwanta ba ka son abu kana tunanin wani ya zo wajen ka a kaganan ban wani waya ka kan bala'i nan ban waye wannan kafin jingimu sai ta gaya maka haka ne zuwa saboda soyayya ya sa ka so ita ma soyayya ta so amma da zarar an zauna wasu malamai suka ce wata yi da ta fara ta zube duk da sai daga ya ta ko amai an maka farfe su an ido ta yi kwa da ke ta yi wada ranka ya ɓata za ka yi waye ba kai ba ne <laughs> haka za ka yi to wannan kuma zama wannan pointin wannan eh, lokacin abin da ke tafiyarwa kuma shi ne tusayawa to anan za ka fara samun lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya ce yi ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah yace inna fi zalika zuwa qur'ani abin da ya kunsu na yin aure hikima da yake cikin aure da tausayi da soyayya da ya kamata nuna ma'aurata ko mata to aya ne fashewa da zaman kai kuma wa'azi ne amma ga wa ni min ya tafakkaru ga wa'anda suke wa'atuwa ba kowa bane saboda haka yan uwa aure ibada ne mai zaman kanta wanda Allah bai yarda a walakanta shi ba a tozarta shi ba wanda kuma ya tozarta Allah ya tsara da hukunci Allah rabba ga ya mana wa mai ta'adda hududallah لا تدري لعل الله يحيي wanda duk wanda ya tozarta ibada ta aure to ya zalunci kansa da ke ba Allah ba zai bar shi to haka yawan aure ibada ne sannan a wani hadisi matsala ya ce hadisin anas matsala ce ta zawajin waduda ta zawajin waduda waduda fa inni mukafirun bikum al-umara idan kuka tashi yin aure Allah ya ce ku aure matayen da suke son ku suke son su saboda ba a bukatar cin amana a aure ba a san ka dinga tafiya wani kwana wani club kana hira a a tsaya a club din gidan tsaya a cikin gidanka da matanka sannan kuma alwalu da matan da take da fahimta da son ta haihu wanda suke haihuwa don karka dai ka auri matan da in ta yi ciki sai ta sha magani sai ta zubar wannan matan haramun ne auren su to kun ga wannan da maza Allah yake magana cewa ka auri matan da take kuke son juna kuma wanda suke haihuwa ta hanyar ba za su rika hana haihuwa zuwa ba to ita ma haka aka ba ta dama yanda ake doka a kanka a kan ta maka biyayya to kai ma haka ake son ka zama a kanka kenan idan kai mutumin da bai son haihuwa ne to ba a yi kuma tawaye ka mutu don akwai mutane da ba su son haihuwa wani shirin ya musu bole a kai abinda suke bukata shine ya'ya mazaje kawai ka a yi tsara mata kaga shiɗinin ce makarantar shiɗin shi wani haihuwa ne bai so bari mu yi soyayya tukuna mu ci soyayyar mu sannan mu zo mu haihu ka yi samu garanti a wurin Allah cewa za ka kai sabon da ka ware ba kanka samu wannan garanti ba saboda haka aure ana son al'umma su ginu shi yasa an Muhammadu Muhammad ce ku aure yi da suke son juna da suke haihuwa domin a samu al'ummar annabi yawa fa inni mukafirun bikum al-umama manzala ita ne alfahari da yawan ƙuran lafiya hadisi ya tabbata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka yi mijiraji da shi aka kai shi sama lokacin za a baki sallah bayan stages 6 aka yi shi baki maqdis ya yi sallah da annabawa ka duk annabawa sun taso da kabarin su yi sallah bayan ya ga wasu annabawa a kabari ya ka jiransu a sama kuma sun sallah bayan to al'amarin ba na Allah ba ne ai na Allah ne a karka da nukanka fala ta kun fi miryatin karka yi shakku abin da Allah ya nuna maka ce sake maka kuma abu daya sai Allah subhanahu wataala bayan ya kai sama ya ci annabawa farko a sama na biyu na uku na uku na biyar na bakwai a lokacin da ya zo na biyar lokacin da ya zo inda annabi musa yake na shirya ke nana da ya zo inda annabi musa yake annabi musa sai fashe da kuka kuka sosai sosai domin ya ta ganin abin al'ajabi na shi mazan Allah ya je inda annabi adam yake sai ga wani tsayiri wani nau'in wani irin abubuwa kala biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu idan annabi adam ya kalli dama sai ya ta farin na murna idan ya kalli Abu sai za ta yi ta kuka ya fi ciki sai malaka ji wuce ta ga abin da wacce annabi yake yi annabi adam kenan wannan zuriyarsa kenan wannan zuriyarsa na dama su ne ƴaƴansa yan aljanna yana farin ciki da ganin jin Allah da za su yi da sauransu amma nan kuma da suka kangare shi yasa in yi juya Abu sai ta kai in yi juya dama kuma sai farin ciki annabi Musa shi kuma da mazalla ya shige sai fashe da kuka aka tambaye shi me ya faru sai ce ba ina jin haushi ko ina kyashi don annabi muhammad ya samu mabiyan da suka fi ni bane na samu tarin mutane amma sai kibina amma irin mutane da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ba sa kirkuwa shi yasa ina jin zafi ƙin bina da mutane ba su ba kuma ka duba yadda Allah ya fifita al'umma suka fi kowa cikin al'umma to zalla zai alfahari da yawan al'umma ranar almiyama a nan malamai sukan karawa sai su ce amma ba zai zo yi alfahari da yin wani an gani so da idan Allah ya baka da kai training nashi su ne islamic teaching kai masa training yadda Allah yake so karka samu ɗa kamar ɗanka ya zama ɗan ƙwaya ɗanka ya zama shi ne masu zagin al'umma a gari shi ne mai tafiya kuro can shi ne mai tafiya fashi can shi ne mai tafiya tsaya can shi ne mai tafiya tsaya to manzan Allah ba zai alfahari da irin waɗannan yunyun ba mun gane sai da Allah ya baka da kai masa training yadda Allah yake so kai masa sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ke ka kan kyakkyawan niyyar saboda haka aure yan uwa ibada ne sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wani zo neman yarka a gida to akwai abin da ake so kai la'akari da shi yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda ya zo muku yana neman auren yanku kuka yarda mai addini ne kuka yarda da kyakkyawan ɗabi'ansa manzo Allah ya ce fa aiki ruhu ku aurar masa ku ba shi wannan auren in kuka ki to illa ta falu ta kun fitnatin fil ard wa fasalu wallahi idan kuka ki to bala'i zai auka kan kasa kuka ba suna soyayya kuka hana wai don bai da komi shi dan wane ne who is his father shi from which family me yake riki a a ba na za ka tambaya ba yaya addininsa ya rikon addininsa ya bin allansa shi ne za ka tambaya ba to idan mutumin kirki ne to ku ba shi aure idan kuka ji kuwa to bala'i zai faru shedan zai zo da idaye su wannan hadisi ne ingantacce al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi haka albani ya inganta cikin sahiha tirmidhi sannan maza Allah ya ce ana iya aure a irin wannan category din amma wanne ne annabi zaba maka annabi ce tunkahul mar'at hadisi abu huraira ana yin aure ne arba'in dan ɗabi'an mace ɗaya daga cikin hudun nan limaliha in ka gama ce mai dukiya ne she has to well za ka huta da ita wa an mari ha yawa fi su mari ha inda ta yarda ta da dukiya ne za ka yi aurenta ba wanda ya hana wani haka ne ha haka dangantakanta daga wani family ta fito a 'yar minista ne. assistant minister a a governor ne na wuri kaza a a president ne a a kaza ne a ubanta mai dukiya ne wani haka ya aurata haka kuma ya saka ce wani jamali ha haka if that woman is very beautiful you can marry her because she is za ka yi aurenta wani dini ha mai addini za ka yi aure mace dan addini kullum gabi duk kasa a kasa kullum ta zo cikin jama'a ta da kunya in ma ta yi sallama ne kanta na kasa assalamu alaikum tashi ana shirin ta gida ba ta wasa karanta Alƙur'ani. yawan nafi ba ta ga da wani ba za ka yi auren ta a wannan yanzu sai manzo Allah ya ce ba ta fa ta za je ka aure ne addini da Annabi Muhammad kaga zaɓin kenan wanda ya baka halarci? amma ni wanda za a kai neman zan Allah ka auri mai addini domin shi ne zai jawo maka zai jawo maka alherin duniya da lahira amma wancan ce za ka iya samun matsala ba kuma zai iya yiwa ba za ka samu matsala ba ko za ka iya samun matsala ko ba za ka iya samu ba amma dai mu ne ka auri mata mai kuɗi amma ka ɗauki haƙuri ransa ba fara maka rashin mutunci ran ta ce mai may extend what do you intend to do? Uh, do you think that you have another wife? Who are you? Or what you think? I leave my house. Ya za ka yi. <laughs> Ba don wannan ka aure ta ba, kana so ƙara mata ce kamar mata gida, ta kore ka. Ka ga nan kuma ni za ka yi sai ka ce hajjiya ke haƙuri. Sorry. Ko ba haka ba, waye jawo maka shi wani In ka ga babanta ne mai dukiya, abin da za ka ce sai ce ka sai sun mu. waye ga in bai kyau da ke kaddara ne na aure ka ka san rubi da aka a kai na ai kaddara ce sa ma na aure to amma mai addini za ka samu wannan sannan mai addini ana iya ne kuɗi ana iya samu mai kyau ana iya ne da yanzu ko da addini tana da addini duk wanda Allah ya bashi dukiya wallahi Allah ya bashi duniya da lahira sai dai ya wala ka tafi shi wallahi saboda haka a kiyaye me za a aura me za a aura sannan kuma a musulunci har wayo yan uwa ya halatta kana da ya a gida kai ka za a mata miji ka tashi ka je in ka ga wani mutum jirgin da ɗabi'an ka yi kwan da ka roƙe shi ka auri ɗana ba karanta ba ne me dalili saboda umar ɗan khattab yayi hadisi ya tabbata cewa umar dan khattab yarsa hafsa ya dauke ta lokacin ta zama bazawara ya je da ita wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce fa ataitu Usman bin Affan ya tashi ya Usman dan Affan sarkin manzon Allah wanda Allah ya ce jin kunyinsa sa Allahu akbar faratu alaihi hafsa sai mace ce mishi aliga ta bala ga hafta ta ka aure ta mara faƙalar sai usman ya ce a'a ta an a amri ka yi haƙuri zan yi tunani cikin har ya nuna maka yi shawara zuwa abin da za ta ran umar ya ɓaci sai ce falabistu layali sun malafiyari faƙala karba dani allah a ta zawwaje yau ne hala washe gari sai usman ya same shi ce gaskiya na yanke shawara ni ba zan yi aure ba ba su ba to ya za ka bi mota ɗin ka kaje ka kallon da a kawo maka wulaganci umar ya ce falakitu a babakar lissiddi sai da wurin jagoran sahabbai shi ne sai da abubakar fakultu lahu na ce da shi in shi ita zawashtuka hafsa binta Umar, in kana son aura maka hafsa yar umar fasamata abubakar abubakar ya sa kista da shi komin ba bai yi magana ba falam yardi ilayya shay'a bai ce min komin ba ibn umar shi ma shi ya baki yace wa kuntu awjada alayhi minni ala ala usman wallahi na ya baki da abubakar sama da ma da jawo Usman. usman falabistu layali na waye gari na zauna har zuwa wasu kwanza sun makasaba ha rasulullah sai ga babban bango jagora annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga manzo Allah ya bayyana kansa cewa yana son hafsa to a wannan lokaci umar sai zai sami eh abubakar sai sami umar ita ranke da ne kamin magana ta ji wace ba komin ba tun da kamin magana ni na hango wani abu na ga manzo Allah ya leka yana so to dan ni wa zan zo na so haka usman ya ta ga masa yake manzon Allah yana so kuma zan ce maka ina so ba ne mutum har abada in annabi ce na son mace ba wanda ya san mace ga to saboda haka Umar sai ji abu yi mishi daɗi Abubakar ya ce kuma na ki in faɗi sirrin annabi tun da Allah yana ta ba zan faɗi sirrin kenan anan kaga haramun ne ka san sirrin mutum kuma ka je ka jona in ka yaka yi mummunan kuskure wallahi yi mummunan kuskure sa'a amma Allah ne subhanahu wa ta'ala wani zai gaya maka sirri kuma ka je ka fara to sai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan mun gane ashe aure sunna ne ta annabawa na Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce bihara awala wa in ma nuriya wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina 'indahum aw natawaffayannaka fa innama 'alayka al-balaghu 'alayna al-hisab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kai manzo ne wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina 'indahum bare mu nuna maka irin abin da muka yi musu alkawari na azaba kana raye a na ta yannaka fa inna ma alaikal barat ko kuma idan mun kashe ka kamar duniya ya zo daga ba irin azabin da aka tara ga musu amma fa inna ma alaikal balat kai dai kawai abin da ke kanka ka yi da sako kawai ka yi wa'azi kawai azaban wani ka ce sai ka gani ko mu yi musu kana raye ko ko musu azaba bayan ka mutu amma kai fa inna ma alaikal balagh wa alaina hisab abin da ke kan kai sadda sako mu kuma hisabi na wajen mu Allah ya ce awalam أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقلها لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب Allah ya ce awalam ya rawashin ba su gani ba anna nasil arda kusa kusa yadda muke tawaye kasa min ha muke tawaye kasa ta kowane sansaninta wallahu ya hukumu Allah ne mai hukunci tawaye kasa rage kasa da Allah yake yi yana zuwa bangarori daban-daban hatta kashe manyan maluma a duniya rage kasa ne ɗebe tsamma ɗebe albarka da abin da kuke samu na abinci a bar ku dabaru ku gagar da ku in koma da Allah shi ma ta waya ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu ya Allah ne ke hukunci la mu'aqiba li hukmi ba wanda zai yi gyara kuma kan da Allah ya wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawa ne wajen yin sakamako wurin yin sakamako وقد مكر الذين من قبلهم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا آه. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار المنعقب الدار ويقول الذين ويقول الذين الذين كفروا لست مرسلا فلك فبالله شهيدا من ومن يقوم ومن عنده علم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kar makaran lazina min qablihim lalle suke gabani a da can tare da annabawa sun tayi kullu kullu da makirci sun ta yin abin da za su yi na makirci kai manzo mai girma karka yi bakin ciki saboda ka manzo mai girma karka yi bakin ciki da makirci da suka yi ta kukullawa falillahi makru jami'a duk wasu strategy duk wasu dabaru duk wasu technique da in wani ya kulla makirci za a mai da mishi to yana wajen Allah ta wa wata. Allah ya ce ya alamu Allah ne wanda ya sanin ma taktibu ya alamu ma taktibu kullu nafsi Allah yana sanin irin abin da kowace rai take aiwatarwa wata ya da kufaru liman uku da kuma sannu kafirai za su san karko na gida wanda ya dace da su wai kullu na kafaru kafirai wanda su yi imani ba za ka ga abin da suke cewa suna gaya maka don tozarci don walakanci amma karka damu da su ya kai wannan manzo mai girma abin da za ka ga suke cewa lasta mursalan don kai ba manzo bane kai ba manzo bane to ƙulla ka ce da su Allah ya ce ga ya musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa zama shaida tsakanin ni da ku wa man indahu ilmul kitab da wannan kuma shine mafi sani na ilimin gaibi saboda haka wannan duk lalashi Allah subhanahu ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa duk irin waɗannan rudani da waɗannan abubuwa waɗanda mutane su suke gaya masa ya kau da kai ya yi hakuri, kar ya damu da duk ganganu waɗanda suke gaya masa cewa shi ba manzo ba ba Allah ya da shi manzo ba ai Allah subhanahu wataala ya da shi manzo ne Allah subhanahu wataala ya samu dace uh, my respected brothers and sisters assalamu alaikum warahmatullah the highlighted points of this lessons are as the Allah subhanahu wataala has never given a prodigy to any prophet that is as miraculous as the novel Quran. When Iblis, that is the Shaitan, the devil was afterwards misguided, he will beautify lies and disobedience to Allah for such a person to assume that it is right. The third part is the comfort and benefaction of the heaven are imperishable. The major responsibility of Allah's Messenger is calling to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and returning from association of partners with him. And then whoever refuses to accept and follow the divine guidance from Allah subhanahu wa ta'ala will definitely embrace their desire. Therefore, whoever abandons the truth deliberately will not go uh, unpunished by Allah the Almighty. Also, God, also through these lessons, the necessity of learning Arabic language is emphasized as a means of properly understanding the Holy Quran. I therefore charge us to learn Arabic. It is not less so long. were alive. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. The last one is, it is likewise drawn from the lesson that marriage is a tradition of Allah's Prophet and as well act of worship. May Allah bless our lives. Abin muka